wato ina maku wasiya da ku ji tsoron Allah kuma ina ma Allah wasiya shi ma wato ya da ku wato shi ma ya tausaya muku domin gashi zan bar zan bar mashi ku inni lakum nadhirun mubin don ni a gare ku mai gargadi ne mai bayyana gargadi ina muku da gargadi Allah ta'alu Allah fi ibadihi wa biladihi kar ku ƙarfi alallahi wannan akan Allah wato abinda Allah bai ya hana ku ku yi kenan kar wannan akan kar ƙarfi ga bayansa da ƙasansa fa inna Allah ta'ala qala li wa lakum tilka ad-darul akhiratu naj'alha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin domin Allah ya ga mini da ni da ku cewa gidan lahira ya tanadinsa ne ga wanda ba sa tinkawo da takama da ɗaukaka a ƙasa kuma a ƙi ta masu taƙawa ne saboda ku yi taƙawa wa ƙara subhanahu fara wani Allah su ba na wa ce a alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbiri ashe jahannama anan ba ba ba ba ba ba matabbata mazauna ga masu girman kai wato karku yi girman kai ku dora ɗagawa a ƙasan Allah da bayan Allah qulna mata ya yallahi ajalaka muka ce ya yallahi mai yaushe ne ajalinka ƙala da na ajalu ajalin ya kusa walmun ƙalabu ilallahi wa ila sidratul munta komawa kuma ya zuwa ga Allah da al-abbas bin abdul muttalib fihi yau uhud da rigan da ya tafi ya fita uhud tana